zanga-zanga ce da matasa suka fara yin ta saboda matsin rayuwa da kuma bayan tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya. Kuma a nan wurin tarayyar Abuja muna daidai wajen filin babban wasa na ita kuma matasa da dama kamar inda ake gani a na yanzu haka sun fito suna an cika wajen da jami'a. tsaro ta yadda ba wanda ake tsammanin cewa zai zo ya yi wani abu da bai kamata ba masu zanga-zangar tun sanyin safiya suka fito suke ta gudanar da wannan zanga-zanga kuma abin da suke ta ihu suke wake shi ne suna son a samar da sauyi a ƙasa a yi abubuwan da suka dace ana tsaka da haka kuma a can baya daga can baya yawanci su kuma na wasu masu zanga-zanga ne yadda da abubuwan da suke gudana ba suna magana cewa so suke yi a yi musu bayani me yasa mutane za su fito zanga-zanga to amma abin tambayar a nan shine yaya za a yi a ce ga waɗanda suke yin zanga-zanga saboda matsin rayuwa kuma a ce an kawo waɗanda su kuma suke yin zanga-zangar goyon bayan gwamnati duk an haɗa a waje ɗaya an so tsarin bayani wato an an so oda daga kotu cewa ba a yadda wasu masu zanga-zanga a birnin tarayyar abuja ba su gudanar da zanga-zanga a kan manyan titina aka ce an ware filin wasa na ƙasa wato national stadium cewa a nan ne kawai za a yi wannan zanga-zanga kuma ko da suka zo sun yi rashin sa'a a da farko ba a su sun shiga wajen ba daga baya aka ce an yarda su shiga cikin filin wasan to amma abin da ya faru yawan mutanen da suka gani sai jami'an tsaro da suka gani sai ya ba su tsoro suke ganin kamar idan sun shiga za a rufe su a wajen shi yasa suka ki shiga amma dai sun tsaya a bakin titi kamar inda ake gani suna gudanar da zanga-zanga